yare na yare ye yanzu duniya ta canza munafukan ciki sun canza in ka ce kana son yarinya sai su zagaya su gaya mata karki a wuri wai dan iska ha bai wurin Allah ai sai ki sallama a matsayin ki na musulma kamar kin kyoto cikin gasa ka sai kin yi cross a filin ball wa zan sallama akwai mutum ne anan da zan mishi sallama wanda tun da zan shigo ne na dinga jin wari na tashi dan Allah za ka dinga zuwa nan in ba za ka fesa turare ba za ka daina shigowa nan dan la kalle ka ka ce ni ne zan maka sallama waye kai Kin ga ikon Allah ne ko ban ji warin ba amma dai na fahimci abun naki da matsala zan baki shawara ko dan gaba ki dinga sanin abun da zaki faɗa ki dinga control din bakin ki saboda wata zaki isha mai Wa za ka mara? Ni za ka mara? Who will come to that? Aunty! Aunty! Me Kamar mai ta abin da ka faɗa. Me na faɗa? Kamar mai ta nace. Me nace? Oh yes, auntie <laughs> will come to that. Wallahi magana ta gaya min ne shi na ce ta rika control din bakinta in baka bauta a shamari. Eh, Audi? Kanwacewa za ka mara? Oye, tsoki ashe kanwar ki ce. Lalle ko da ai ka bar gidan nan kuwa. Albasa bata halar ruwa ba. Ke ka ke kamar za baki lamunci a Makka. Da lafta ka bani waje. Okay, we will come to that. Kafta. We will come to that. Baga. Eh, <laughs> tell me. Tell me. <laughs> Tell me. We will come to that. Yes. Auntie. Na'am. Kin san Allah? direb bai je ya ɗauko ni ba kuma duk kuɗin da na kashe wallahi alhaji sai ya biya ni in ya dawo kin ga ki hakuri Husaina saboda an riga an yi magana da wani direban shi zai ringa zuwa kullum ya ringa ɗauko ki daga makaranta kin ji ilaha illallah. Me ya faru kuma? Anti? Ya haka waye shi tsohon gidan nan ne za ta daina irin abin da take yi. Ita har yanzu ba za ta yi tsafta ba. Kin ga wani kaki da ta watsa shi magana a hankali, ki magana a hankali, kin san fa sarka gidan nan ce fa. Wallahi dole in faɗa. Ji wani kaki da ta wullo min, wallahi da ba dan nayi tsalle ba sai ya taɓi kayana. Wallahi da daga yau barin sa kayan nan ba sai na kyauta da shi. Ki shikenan ki haƙuri, ki haƙuri kin ji. Wani kici. Ai na riga na da miki abin da kike so mun jin baki ci. komai komai an kawo mana mutane waɗanda ba su da abu